Sama'ila ta biyu Sura goma sha uku Amnon da Tamar Ana nan sai Amnon ɗan Dauda ya fara son Tamar kyakkyawar ’yar'uwar Absalom ɗan Dauda, amma ya matsu kwarai har abin ya sa shi ciwo saboda ƙanwarsa Tamar, ya gane zai zama da wuya ya sadu da Tamar ita kaɗai, gama ba ta taɓa kwana da namiji ba. To, Amnon yana da wani aboki mai suna Yonadab ɗan Shimaya, ɗan'uwan Dauda. Yonadab dai mai wayo ne ƙwarai, ya tambayi Amnon ya ce, Don me kowace safiya fuskarka a ɓace take, kai ba yaron sarki ba ne, faɗa mini me ke faruwa? Amnon ya ce masa, Ina son Tamar, ƙanwar wan nawa Absalom ne, Yonadab ya ce, Je gado ka kwanta, kamar ba ka da lafiya. Sa'ad da mahaifinka ya zo ganinka, sai ka ce masa, Ina son ƙanwata Tamar ta kawo mini wani abu in ci, bari ta shirya abincin a gabana don in ganta, in kuma ci daga hannunta. Sai Amnon ya kwanta, sai ka ce yana ciwo, da sarki ya zo don yi ganinsa, sai Amnon ya ce, Zan so ƙanwata Tamar ta zo ta shirya mini abinci a gabana don in ci daga hannunta. Dauda kuwa ya aika wa Tamar a fada, ya ce, Ki je gidan Amnon ɗan'uwanki, ki yi masa abinci, saboda haka Tamar ta tafi gidan ɗan'uwanta Amnon wanda yake kwance, ta ɗauki fulawa ta kwaɓa, ta yi burodi a gabansa, ta toya shi, sa'an nan ta juye a kasko, ta ba shi burodin, amma ya ƙi ci. Amnon ya ce, A sa kowa ya fita daga nan, saboda haka kowa ya fita ya bar shi, sa'an nan Amnon ya ce wa Tamar, Kawo abincin a nan a cikin ɗakin kwanciyata. don in ci daga hannunki, Tamar kuwa ta ɗauki burodin da ta toya, ta kawo ɗan'uwanta Amnon a ciki, ɗakin kwanciyarsa, amma da ta kai masa don ya ci, sai ya cafke ta ya ce, Zo in kwana da ke ’yar'uwata, ta ce, Kada ka yi wannan ɗan'uwana, kada ka tilasta ni, bai kamata yi irin wannan abu a Isra'ila ba, kada ka yi wannan mugun abu, ni fa, ina zan sa kaina saboda kunya? kai kuma za ka zama kamar wani mugun wawa a Isra'ila, ina roƙonka ka yi wa sarki magana, ba zai hana ni aurenka ba, amma Amnon ya ƙi ya saurare ta, da yake ya fi ta ƙarfi, sai ya mata fyaɗe. Bayan ya yi lalata da ita, sai Amnon ya ƙi ta da mummunan ƙiyayya, zahiri ya ƙi ta fiye da yadda ya ƙaunace ta, sai Amnon ya ce mata, Tashi ki fita, ta ce, A'a, koyina zai fi muni da abin da ka riga ka yi mini? Amma ya ƙi saurare ta, sai ya kira bawansa ya ce, Fitar da matan nan daga nan, ka rufe ƙofa, saboda haka bawan ya fitar da ita, ya kuma sa aka rufe ƙofa, tana sanye da doguwar riga mai kyan ado masu tsada, gama wannan ne irin kayan da budurwai ’ya'yan sarki mata suke sawa. Sai Tamar ta zuba toka a kanta, ta kuma yayyage doguwar rigar mai kyan adon da take sanye da shi, ta sa hannunta a kai ta tafi tana kuka da ƙarfi. Absalom uwanta ya ce mata, Amnon uwanki, ya ɓata ki ko? To, ki yi shiru ’yar'uwata, ai, ɗan uwanki ne, kada wani abu ya dame ki, Tamar kuwa ta zauna a gidan ɗan uwanta Absalom zaman kaɗaici. Da sarki Dauda ya ji dukan abin da ya faru, sai ya fusata ƙwarai, Absalom kuwa bai yi wa Abnon wata magana ta alheri ko ta mugunta ba. ya ƙi jinin Amnon domin ya ci mutuncin ƙanuwarsa Tamar. Absalom ya kashe Amnon Bayan shekara biyu, sa'ad da masu askin tumakin Absalom suna Ba'al Hazor kusa da iyakar Efraim, sai ya gaci dukkan ’ya'yan sarki maza a can, sai Absalom ya je wurin sarki ya ce, Bawanka ya sa masu askin tumaki sun zo, ko sarki da fadawansa za su zo tare da ni? Sarki ya ce, A'a, ɗana, bai kamata dukanmu mu tafi ba, don kada nauyi ya yi maka yawa. Absalom dai ya dage, duk da haka sarki ya ƙi ya sai dai ya albarkace shi. Sa'an nan Absalom ya ce, To, in ba za ka ba, ina roƙonka bari Amnon ɗan ɗan'uwana ya zo tare da mu, sarki ya ce masa, Don me zai tafi tare da kai? Amma Absalom ya nace don sarki ya yarda, saboda haka sarki ya bar Amnon da sauran ’ya'yan sarki maza su tafi tare da shi. Absalom ya umarci mutanensa ya ce, Ku saurara, sa'ad da Amnon ya bugu sosai da giya, na kuma ce muku, Ku bugi Amnon, sai ku kashe shi, kada ku ji tsoro, ashe ba ni ne na ba ku wannan umarni ba? Ku yi ƙarfin hali, ku kuma yi jarumtaka. Saboda haka, mutanen Absalom suka yi wa Amnon abin da Absalom ya umarta, sai dukkan sauran ’ya'yan sarki maza suka hau dawakansu suka gudu. Yayinda suke kan hanyarsu, sai labari ya kai kunnen Dawuda cewa Absalom ya kashe dukan ’ya'yan sarki maza, ko ɗayansu Absalom bai rage ba, sai sarki ya tashi ya yayyage tufafinsa ya kuma kwanta a ƙasa, dukan bayansa kuwa suka tsaya da rigunansu ya gaggu. Amma Yonadab ɗan Shimeya, uwan Dauda ya ce, Kada ranka ya daɗe, ya yi tunani cewa an kashe dukan ’ya'yan sarki maza, Amnon ne kaɗai ya mutu, Wannan ce niyyar Absalom tun lokacin da Amnon ya yi wa Tamar ’yar'uwarsa fyaɗe, kada mai girma sarki ya damu da jita jitan nan cewa an kashe dukan ’ya'yan sarki maza, Amnon ne kaɗai ya mutu, ana cikin haka sai Absalom ya gudu, to, mutumin da yake tsaro a wannan lokaci ya ɗaga kai sai ya ga mutane da yawa a hanya yamma da shi suna gangarowa daga gefen tudu, sai mai tsaron ya je ya gaya wa sarki cewa, Na ga mutane ta wajen Horonayim a gefen tudu, Yonadab ya ce wa sarki, Duba, ga ’ya'yan sarki maza sun zo, ya faru kamar dai yadda bawanka ya faɗa, yana gama magana sai ga ’ya'yan sarki maza suka shigo suna kuka da ƙarfi, sarki mana dukkan bayan suka yi kuka da mai zafi. Absalom ya gudu ya tafi wurin Talmai ɗan Amihud, sarkin Geshur, amma Sarki dauda ya ta makokin ɗansa kowace rana. Bayan Absalom ya gudu, sai ya je wurin Geshur ya zauna a can shekara uku, sai zuciyar Sarki Dawuda ta komo kan Absalom, gama an yi masa ta'aziyya game da mutuwar Amnon.